ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ni na fi wannan korarren rarrauna Musa wanda bai iya magana kyakkyawa ba.